aure kitabun nikah na tarin aure ya ba mu tagaru an halatta kallo na rabu iradatu nikahi saboda ni aure kana nuhin auren mace to an halatta ma ka kalle ta wa batu jama'atin ra'atan haka ne ya halatta jama'a da dama su nemi auren mace guda bai za a kanat idan ta karkata ila hadin zuwa ga daya daga cikin manyananta to an ta karkata ga aya take shi take so to nan ya halatta ba da da wani wannan da ta karkata gare shi ya tafi mata da neman aure illa kabal awwal anha sai da rishi na wanda ta karkata gare shi shi kuma ya kamace ta ya ce kai bai so wa sahihu zan ce annahu shi wannan na idan ya neme ta aure bayan ta karkata ga na farko sai an ka ɗaura mai aure to auren nan nashi ba ya sahu ba a kwanta wannan auren walakin sai dai ya ta halala min ya ga ya roƙai shi ya yi masa shi na biyu mai roƙi na farkon ce to ba ni dai da abin ya kasance amma ina da roƙo ka yayi ni bayan a ba alai in ya ƙi ya yi masa ya saka fara da to sai ya koma ga Allah shi ne jikari ya dai ne wani na ake da amre na kulluwa da kulle lafzin da kowane lafiya ya dullu wanda ka nuna wa alaƙa da yi ganin kirmanari ilbab nika ga dallaman mallaka amfanin nan na wato farji wal iktikab sannan da karɓa ko tabbatarwa wato mina jami'in eh ko ya ka aure min da iyaka ce na auren ma ko ko ce na auren ma da iyaka ya kina karɓa hmm. wai ka kan kabila kadiltu kadiltu ya shiga mai karɓa ce na karɓa wal waliyu sharfin kuma waliyu wata ubangiya shar'i ne a samu wanda zai bayar eh wannan shi hada sharuɗa shi shi wali shi hada sharuɗa takwas uban ya wanda zai aure da ita amma shi wanda yake wajen miji bai da shari'i in za a daura ma aure kana iya tura yanka ko kan wa take ta karban ma kana iya tura bawan kai ya karbo ma <laughs> kana iya tura kahiri ya je ya karbo ma abokin ka kayan <laughs> eh wato na jama'a kashi hada shari'a takwas sai ya zan musulmi sai ya zan dangi sai ya zan balagage sai ya zan mai hankali sai ya zan adadi sai ya zan wane mai sai addinin sai ya yi daidai ta wannan bangaren wanda zai bada mace ciyar da waɗannan sharuɗa amma bangaren wakilin miji duk wanda ya inganta a wakilta shi to ya inganta a wakilta shi ana a wani ana eh na farko ya kyanace ta ba ya yi kaɗai ba wato ya bari eh, eh rajiba fi da ba min da rajiba ne shi an na kwaɗai amma rajiba an na kyama ne bai so hmm. an gane ko dawo wa musulmi shi shine musulmi wato wani iya na uban ɗaya azzakar namiji alhurru da almukallafu balagagge an rashidu shiryayye wato riga rashidi kai ya zan sahu wasu an yi saɓani bil adalati ga adalci ya zama adalin shari'i ko ba shari'i bane. wal azhar abin da azance mai bayyana ana ita adalci adalci sharɗu kamalin shari'i ne kamala saboda ko dan giya amrama ya ta amre auren ya yi sai dai a da suka sai daura aure a cewa da ake kai an saka yau duk da an karasa wanda zai tsaya ya ce to ya za a yi ya ce kuma shi kai Ta ga yan yi maganganu waye ita wata ta kakin ni kashi biyu ce bangaren da wata ta yadda za a yi mutum ya zan waliyi ma akwai walittaka ta dangantaka wanda zumunta ita ta ta wannan wakilci wa kuma asabatu sune asibai wato dangi na wajen uba wai kaddam ana gabatar da ta ta'asiban wanda ya kalli ga asirci duka shi ya kalli ga walittaka eh, duk wanda ya an zo gado shi ya samu rabo mai yawa to shi ya cancanta har an zo daura aure shi daura kamar shi yasa aka ce ɗaya gaba da uba in ga mace za a daura mata aure ɗanta ya kai matsayin ya zan waliyinta ubanta kuma dama haka yake to sai a sa shi ɗaura mata amre domin inda za ta mutu na kasa kowa sai ɗanta da ubanta za a kasa dukiyar ta kashi shidda a ba ubanta guda ba ɗanta biyar ta saboda haka shi ya cancanta ya zama mata wani wani abi ijibar mulkin uba ya samu ya ci ga ya ta ruwa shi mata auren dole wa in balaga ko da ta balaga eh ko da boko ce yanzu abin da ya zawo ganin hatta malama na ba da tarbiyo. abin nan eh, fatawa cewa kaza kaza ɗayan sun kaza sai karin su shi za su ke bada fatawa daidai da iyansu ko kuma abin da irin mata kaje ana ta bada da fatawa ko ko kaje shugaban kasa ko wani abu yana ta to yana kokarin ya dada da mai gidan sarai ne amma hakikatan wannan shi a ka'ida waccan wadda ake cewa an daura mata aure ta yi kara wurin annabi na farko dai zaura ce sannan bayan zamanta zaura kuma bata walwale auren ba illa kawai annabi ya nuna mata tana da haƙƙi kuma da aka daura auren ta ce ta kai wuri annabi annabi ya ce to an sa abin hannunki sai abin da kice miki ce ta ce a ban da abin da ubana yayi ba to sai ga yanzu wata ɗiya don ta to ta ce ai ga wata ta yi kara ubanta to za ta tambaye ta me ta yi da an je wurin annabi an ce an kwace haƙƙin hannun ubanta an sa hannunta amma shin ta walwale auren nan da ubanta ya daura ba ta walwale ba duk da yake kuma har ta kai ubanta kotu amma da an je kotu an ka ce ita adda hakke ta ce to in ni adda hakke na yarda <laughs> saboda haka da zuwan ta kotu da zaman ta gida duka ɗai tunda ba a walwale auren ba sannan kuma zaura ce ba budurwa ba ce ba budurwa ba ce to eh, Allah ya taimaka <laughs> Allah ya sa mu gane eh wai a dora ɗiya su dora hitsare ma iyayensu kaje yarinya ta ta yi daga zuwa kasuwa kawai ta ta, tallabo miji ta kawo ba sai ma dan gidan wana ba sani ba sai daga baya a yi bincike eh Eh, amma akwai abin nan cikin nasir risala eh, cikin sharhin risala samaru dani yana cewa wato an raba kunya kashi goma an ka ba maza kashi guda an ka cikin goma din an ka ba mata kashi tara to in mace ta yi abin nan ta yi auren farin kenan sai uku su ɗebe a ban mata shida idan ta yi haihuwar farin sai uku su zube a ban mata uku to da su za ta yi rayuwa har ta ƙare idan ta yi zina uku din sun zube babu ko guda to in ya ta fara da zinat gaba ɗaya taran babu saboda haka duk iya mace wadda ba ta taɓa saduwa da namiji ba to yana da wuya yana da wuya ta jajibo wani mutum ta kawo su ce shi ya mijinta sai dai ba ta da wayo in ba ta da wayo tana iya ɗaukar kare ta ce shi ya mijinta tana iya ɗaukar icce ta ce wannan mijina ne amma in ta yi hankali ko cewa an kai ga wanda za a wani shi an mijinki ba ta cewa to wannan ta jirba ta jaraba haka shi yasa abubuwan mu suka lalace yanzu Allah ya sauke su ina eh me yasa ba ta so ne ba ta hada hankali ba ta da hankali don ba ta san abin da ta kaso ba inda za a bi nata in an ka in ta kawo wani yau gobe in ta kawo tana ajiya ba ta sun da jiya wanga ta kaso in za a gani nata sai an yi ɗari ba ta tsaya ba guda ba domin lokacin da take budurwa irin wannan matsayin duk da dukiyar ta ba a bari ta yadda ta ga dama da shi dukiya ma abin banza balle kanta tarbiyyar ce da ba a yi an kyale kowa iyaka dai kawai tarbiyyar mu shine mu ga mu sai rubu rubu sun girma in namiji ne a ga ya kai kato sai ta yi kawai cikin faɗa sai ka ji an ce ya kashe wani babu tarbiyya ya yi wa na Amani, ko an busa kuma ahalikum nara in muka kyale ƴaƴanmu akwai mutanen da bai dace ya yi aure da su ba don annabi cewa ya zara aitun mantar dauna huwa wa huwa fa juhu ko ba haka yake ba in kun ga wanda kun yarda da addini kaga magana gida abin nan kuɗi ba su shigo nan ba magana kyakkyawar riga ba ta shigo nan ba mota ba ta zo nan ba duk waɗannan babu kyawun fuska bai shigo nan ba idza ra'aytum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda kun ga kun wanda kun yarda da addininsa kun yarda da ɗabi'unsa to ku ɗaura mai aure da diyarku wa illa ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun idan ba ku aikata ba to fitina za ta auku cikin ƙasa da ɓanna mai girma haka annabi ya ce eh, don haka shi yasa zai ka zo ga gida ka tarar da kamar wanda Allah ya arzuta shi ya mata zai ka tarar da zaura uku budurwa uku ko wace na neman miji babu saboda ko dai uban ya lalace kuɗi ya kabila da ɗiya ne waɗanda Allah ya ba shi kyauta Allah ya ba shi kyauta shi ko yana kokari ya sayar eh. to wasayibi as-sagirati kaji zaura ma ya karama wanda take bata girma ba ita ma ana iya sa ta auren dole bil anisi kaulani to kamar ba gida, irin yan bokun ga ta kai shekara wajen talatin da wani abu ko arba'in eh to ita fa ita ce gida, shekara ta talatin da wani abu warinta ma an aure da su tana can wurin boko eh to irin ta ita ana iya tilasta ta ko ko ba a tilasta ta ita da kaulani eh amma waɗancan kaulan wahida wato gwargwadon lalacewa mu kasa in mutane sun ka lalace in an kawo sunna cikin sai su wace suna cewa an yi bid'a <laughs> sunna in an kato da ita cikin mutane da sun ka lalace su ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi bid'a sunnan manzo Allah saboda ba ta ba tarbiya ta riga ta lalace mutane kowa abinda kawai in gari ya waye mutu ya ta wurin bidar tumatur da tasai da shinkawa da uwa da doya a ya sauya aiko uwar gida ta saci nasa ta ta dawa masaura ta su canyi ba makarantar boko ba makarantar islamiyya ba koyon kanikanci wasu yan mata ko tallaba su yi sai dai su yi tallakan su in kana zaune cikin gida sai ka ga ka tashi da wata yarinya wai kawata ce za ka tambaye ta ɗaya waye yana wa ɗiyar karuwa ce ta ƙulla ƙawance ce ya da ka ɗiyar karuwai ta zo ta ƙulla ko ɗiyar ɓarayi ta zo ta ƙulla ƙawance ce ya da ka dole ne ka san waye abokin ka abokin ɗiyarka almar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil wani mutum yana kan addini abokinsa da saboda wani ɗayan ku ya tsaya ya duba ya ga waye yake abota da shi ba a dibin wannan in yaro ne ya shigo cikin gidanka da ɗaukar ɗanka ya taho da wani yaro wannan huwa ne a abokina ne ina hun ka haɗu makarantar boko ina a gidansu waye uban shi don makarantar boko ta kaduna ta ta najeriya ana yi haɗuwa da ɗiyan maguza da ɗiyan arna da ɗiyan kiristoci da ɗiyan gasunan da ɗiyan banza har shegu ma za a iya haɗuwa da zuwa makaranta to kuma shi shikenan ra'ayi ya dace da ɗanka da ɗan iska ra'ayinsu ya zama guda to an taho gidanka baka damu ba saboda haka wata rana sai ka ji an ce ɗanka na na horization sun yi sata shi da aboki ne ko ba haka ba duk mafi yawa abin da ke faruwa kenan to dole ne biyan nan da Allah ya bamu ba wai ya bamu su ne kawai don mu kalle su mu ji daɗi shi kenan babu wani abu a yasibul insanu an yi turaka sudan mutum yana zaton a bashi haka nan ga banza don haka Allah ya ce muna ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta yanzu wadannan abubuwa da ke faruwa gare mu nan tudun wada kaji an ce yare na faɗa ko kaji an ce yan banga sun kamo menene ana yanke musu jijiyar kafa da sauransu duk wannan bai magani ba abin da magani za mu dawo ga tarbiyyar addini shi ɗaya magani matakin duk da za mu ɗauka ba wannan ba ba za mu iya ba ita kanta gwamnati ta yarda waɗannan yare yan tudun wada sun yi karinta matsayinta balle da ɗan iyayen ya zan wani abu da ake ja cikin tatsuniya ka take abu ka tsawo <laughs> shuka da wala na uhutsu batu kuma kasa hmm? wala na uhutsu batu shi wannan cilastawa wato zaurantakar ta ba zai hana a cilasta ta ta bisa kadin da bisa kadatin da faduwa ko auzin auzina ko ko inta kamar ta taita yi zina kowa sa an take ta an musar da budurcin ta ta zama zaura ba zaura aure ba to wannan bai hana ka cilasta ta kai mata aure ko da ta zan karuwa bai hanawa ba da ka ce ba eh akwai wani bawan Allah a Sokoto yasa an kai mata aure sai ta hita da ta hita sai ta te karuwanci malami ne to ran da za ta dawo gida sai ta dawo da kaya cike da amalanke ta dawo gida yana karantarwa sai gata wannan wani aboki na yake gaya min shi gabansa aka yi tana tana dawowa sai ta aiko cewa gata ita ce ta dawo sai ce to kashi ta shiga mai gida shin ta dawo ta zauna gidan ne ko ko ta dawo ta zo ganin gida ne ta ce a ta dawo gida ne ya ce to a tara kayan na a kone ya ce a shiga gida a aro mata zannuwan da za ta daura an ka shiga gida an ka aro mata zannuwa hatta na jikinta ta kware ta kada su wuta sun ka kone kwata-kwata ce to ta shiga gida ta shiga gida ta yi istira'i ta gaba ya aika cikin ɗiyan dangin zai ce wani ya to in yana so ga mata an ka ɗaura mata aure shi annan idan ba ta in ba ta yarda ba shi kenan ta ja ta duk inda za ta yi ta tayi an yahe ta da eh, yaka ce me kake bukata gare ta kai ka haife ta ba ɗaya wani mace ɗiyar ka ce saboda haka kai kai a ubanta to in ba za ta yi da kai ba ta je duk uban da za ta nema ta je ta nema uba ban da kai ka ta lissafa ka ubanta ta ta yi duk inda za ta ta je, wanda duk za ta yi uba da shi ta yi ta yi kaban mai Allah ma ba haka yace ba yace wanda duk bai yarda hukunci na bai yarda kaza ba to ya hita karkashin sama ta ya tafi wanda zai bauta mana bari ko ba haka Allah yace ba fal yakhruj min tahti sama'i ya hita da karkashin sama ta yayi kokari ya in ya hita to je duk wanda zai bauta mana ban mai wanne ne yo eh. shi ne muka yi magana yan boko mai shekara talatin da biyar zuwa arba'in ko ba mai ba yawwa karuju ilbikir kablal masisi kamar inda ya zan budurwa ce an amrar da ita kuma ta hito gidan miji tun mijin bai sadu da ita ba shi ma sai a sake cilasta ta a mata na biyu eh. ah. hmm? wa gairu to in ba uba ba ne kamar wani uba ne to yana ijibari bil izini da izinin uban shi uban ya ce to ka aurar da ita ga wanda kake gani ya bace eh fil al aqilati kuma ta zanta balaga kuma tana da hankali fa izul bikiri abinda izinin budurwa su matuha za a dauna miki amre da wani sai ta shiru to tana so don tana iya cewa ban so ne tana iya wace ce ban so ne ko ban yarda ba ko ko za ku yi aikin banza wani duk tana iya faɗa amma ta ce ina so ne ba za ta iya ba eh duk tana iya wasu yi bu nudukun amma in zaura ta ce to Allah ya tabbatar da alheri <laughs> ita zaura tun da uku sun daga <laughs> kunya uku sai rage akwai saukin nauyi <laughs> in ko ta ce ta yi abin da ta ce sai ta kara bayani in ta riga ta yi zina hmm. sai ta kara musu bayani tunda ba ko guda wasahihu zance ingantacce bulanul akadi wato kulli amri ya ɓaci alal yatimati ga wadda take budu abin nan marainiya illa an ya kafu alaiha sai in yana ana jin tsoron tozartatta hmm. eh haka ne akwai wannan can cikin abin hmm. wato karamar abin nan karamar marainiya hmm. illa an yi kafa sai ana jin tsoro alaiha ana jin tsoron in an kafa ta za ta lalace tana cikin anguwa inda lalatattun yara suke kuma ba mai kula da ita to wannan ko ba ubanta ba ana iya gaggawa a ɗaura mata aure eh don a kai ta gidan miji ta yi wayo can <laughs> bai ne ta ma'u idan waliyai sun ka taru ga wanga ga wanga ga wanga kowane ya cancanta shi ɗaura aure kuddima arshadun sai a gabatar da wanda ya yi zama rashidi wato wanda ya shirya daga cikinsu bayan wau idan duk sun zama ɗai wajen shirya to shi ke asan fa'asan sai a gabatar da wanda ya zama tsoho da cijo bayan wau idan duk sun zan daidai a akadu jami'a sai su taru su ce to mun bashi sai su ɗamar amurin gaba ɗayansu tunda kowa ya ƙi yarda a ce ba shi ba ne Ba yana kada ahaduhum maza idan ɗayansu ya ɗaura auren to ya zartu a ƙadil al'adi kamar inda mahi nisa ya ɗaura kamar shakiki da li'abi sai li'abi ya ɗaura kaga shi ne abu ga shakikiya eh shakiki ya yi kusa ko ko ɗana nan sai uba ya ɗaura kaga uba shi ne abu to nan dai duka ya yi fahimta na zaɓu idan sun kai jayayya wajen abin nan su baya gaba ɗaya ba su yarda ba sai sun kai ta hayaniya to sai a ƙwace daga hannunsu fa sultanu a kai ma sarkin gari wanda yake mai adalci bayan azala ba'dun idan sashe suka yi azalu abinda azalu wato ta kawo wannan miji wannan ya taho ce ba a yarda da shi wanga ya zo ba a yarda da shi wanga ya zo ba a yarda da shi dole wanda bai zo a korai to a kada gaibu shi idan a hasu ya yi azalu to gairu sai ya zan yayi ya daura mata wani wanda ba shi ba kaga ya bata da haƙƙi kamar wanda ya cancanta ya daura aure zan baya nan to sai mu hiku shi annan wato wanda ya cancanta wanda ya cancanta baya nan sai wanda ya cancanta to sai wanda ya cancanta din ya daura walau adana li waliyyi ni da ta yi ma waliyyi biyu izini ta ce kamar tana da wa sakkwato tana da wa kano ita ko tana zaune kaduna sai ta tashi ta taye kano da ta je kano sai ta ce aure na ya mutu lokaci ka za zan kare yadda in ka samu miji ka daura ni aure da can sai ta wuce sakkwato ta je ganin wancan wa sai ta ce aure na ya mutu lokaci ka za zan kare hidda. in ka samu mijin da ya dace da ni ka ɗaura min aure to <laughs> shi kenan fazan waje ha kullum kowannen su zai samu miji ya ɗaura mata aure jahilan bi akal al ya bai san wancan ya ɗaura ba to fa in zahara idan ya bayyana alaihi gare shi qabla al-bina'i gabanin atari wajo hila sabiqu kuma an ka jahilci wanda ya rigaya fusiha duk sai a bude auren da na wancan da na wannan tunda ba san wanda ya riga ba to shikenan wayan ulima in an san na farko sabata shi ya tabbata na biyu babu wayan da kala sani jahilan idan kuma wannan an daura mai aure da ita ran juma'a wannan shi kuma ranar litinin sai aka daura mai aure ana daura mai aure sai sai yayo kaduna ya to ya dauki mata ya ta da ita jahilan wato bai san an daura na biyu ba ai eh, na farko ba fatatil awwala to ta kubce ma mijin farko <laughs> eh to mun kare maganan walitaka ta farko a sani sai waliyi na biyu sababin na'am shine sababi sababin ne sababi waliyi na sababi shi ba waliyi ne mubashir ba eh. ba tiyar abi wasiyin uba muqaddamun shi ake gabatarwa da bikiri ga wadda take budurwa ba fi yi bi amma in zaura ce to duk ɗaya suke don ba wanda ya wani tun da sai an shawarce ta babu ijibari wa wala'i sannan akwai waliyi na walittaka ta bauta mutum ne yan baiwa to wannan wanda ya yanta ta yana matsayin ubanta ga ɗaurin aure inda adam ya asabatin nasiri inda ya zambata da ba ta da asibai na dangi wato ba ta da abin nan dangi waɗanda suke ayaye da za su ɗaura mata aure wal maulatu ita kuma wato uwar gida uwar gidiya ta mace ta sakalihu sai ta naɗa wani namiji ita adda haƙƙi sai ta kira wanta cewa na to ka je ka ɗaura ma wanta aure mai ba wadda ta abin nan sun malhaji to daga nan in ba waɗannan ba wasiyi ba ba waliyi na bauta ba to mai shari'a to bayan shi kuma al'amatu sannan daga sauran jama'a wa hiya wilayatu dini shine walittaka ta addini kamar irin wanda da muke ɗaura. ya musulunta ta zo inda muke ko inda malam Musa ko ko ba ta da abin nan ta zo ba kowa ke Kaduna iyayenta na da nisa ta samu miji ba ta da aure ta zo wurin wani liman ko ta zo wajen wani hakimi ko wani mai anguwa ya ɗaura mata aure Eh, eh wato wanda yake abin nan warkaka ta addini hmm, ba ta sarauta ba kenan sai a kada idan wannan ya kulla aure shi waliyi na addini ma wujudil mujbiri kuma tare da samun waliyi mujbiri ba batilin to wannan auren babu shi eh, in ba in ga mujbiri sai tattaye da kawai wajen wani kireta ko wajen wani malamin sa ya daura mutu aure <laughs> to babu aure <laughs> babu auren mutum dai ga wancan waliyi musulmi ubanka eh ki babu aure illa ne sai uba ko ko dan uba ko wa ko kani a'a musguni wanda zai iya tilasta ta ai mutum biyu ne ko uba ko wanda uba ya sa banda su sauran duka ba musgirai bane hmm. ba ma yi amma in ba musgiri akwai ba kamar waliyi ne kasi irin wa ko kane ko kanin uba ko wani dai da waliyi da ya kasi eh to in ya zan shine yanzu auren ya yi amma fiddani ya shiga wata suke ba kowa ba eh, amma in mai daraja ce shi wannan wali ya kafi yana iya yin tsaye sai an kwanta auren wafi gairi ha in ko ba da niyya ba ce lil akasir khiyaru shi wancan wali ya kafi yana da zaɓi in ya so ya tabbatar da aure in ya so ya ce a kwanta auren Walin wani bi ma yubahu lahu ta darfai al aqdi shi abin nan wato waliyi ga wanda an ka halatta shi aura yana da damar ya tsanci gehe biyu na ƙauyen aure da izinin hawa da dahari da izininta da kuma yarda su da wato shi shi ne kamar misalin mutum yana rike da yawan babansa ko iya kanin babansa shi ne mai ɗaura mata aure to sai ya yanka mata sadaki ya gaya mata shi kenan sai sai an to ɗaure aure sai ce to na bayan na karɓa na ba kai na na karɓar maka ne ya ɗora maka ne aure ce to ai addu'a ko <laughs> jini wa ma'ayyanul mar'ati Kuf'an idan mace ta kawo miji kuma wanda yake ya dace aulanin ma'ayyanul wali ya yi cancanta a ɗaura mai aure daga wanda wali ya kawo ka kawo miji ka kawo miji wanda ka kawo ya dace wanda ka kawo ya dace to wanda ta kawo shi ya cancanta a ɗaura mai aure domin shi yana da ya biyu ya dace kuma ita ta zo da shi eh, wanda ta zo da shi ɗin ya dace wanda ta kawo ya dace to na kamalan guda ne ya dace kawai wannan kuma wanda ta kawo falon biyu ne ya dace kuma ita ta zo da shi eh, to sai ya yi cancanta a ɗaura mishi aure ina ana magana kan zaura eh, ba zaura hmm. walkafa'atu abinda ake ce makinantuwa addini ne addini kun gani addini ba babban mota ba ba katin gida ba ba zuwa kwatano ba salman <laughs> eh, susu zance abin na santawa annal maula cewa bayayyen bawa bawa ne an yanta shi ya zama ɗa wal abdu da bawa ma wanda yake kinni innin bawa wanda bai samu yanci ko ta ina ba ko ya dace da lil hurratil arabiyya ga iya wadda abba laraba to balle ba a jama kun gane ku eh wala abdu mu'minun khairun min mushrikin hmm. sannan wanke wal ayami minku wa salihi da min ibadikum wa imaikum eh in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli to kun ga wato kullum al'amarin rayuwar musulunci addini ake dini duk sauran abubuwa suna bin bayan addini kaga yanzu misali duk wani wanda ka ji an ce radiyallahu anhu ba don kuɗinsa ba ko ka taba ji a ambace ni don kuɗi na ce radiyallahu anhu ko rahimahullahu sai dai nan Najeriya nan Najeriya yana in ka bada kuɗi ana iya ce ana iya ce ba alaikas salamu ma amma dai in dai gaskiya ake bi addini shine ke sa mutum ya zama radiyallahu anhu yanzu ko da salaku nan namu masu wasa da alkebu cikin gidaje manyan gidaje ai addini ne ya kai su ga wannan matsayin uwayensu masu karantarwa ne eh, in ka duba sai usman dan godiyo bai gadi sarauta ba amma karatu ya gada uwa ta malama ce uba ne mallami ne kaka ta uwan uwa ta kaka ta uwan uba ne kaka ne uban uba ne kaka ne uwan uwa ta duk gidan su malamai ne da kawunne ne duk malamai ne a wurin uwar shekaran ta alkur'ani ka gani to yanzu ga hiji ko ne suna ta kokarin su shiga gidan wasu ko bai ba bazani ba amma dai waccan kujera ita ce kowa ke kokari ya taka to saboda haka addini shi a jagora duk abin da ka tara ba addini ba aikin maza ne zai wace hmm. <coughs> saboda haka kullum da sha'anin addini shi a gaba ana auren mace saboda abubuwa hudu don kyawun don dukiyarta don matsayin gidansu ko uku kenan ko eh, don addininta yanzu annabi ya waki da uku ne ce ka ɗauki mai addini ita an mata saura in ba haka ba nun ka zai taɓa kasa. sai bayyana ka sai eh, wato kama abin nan eh, wani hausa suna wani abu wai kaka ba kera idan mutum ya ce ko da gudu ya faɗi hannuwa ne sun ka ciki ne buge ƙasa ya faɗi haka ana cewa ya kama tsera <laughs> to za ka yi haka nan eh. shi ma nufin haka eh to kaji to tun da ya za addini shine shine madogara fa ya juzu ittifaqu ba ya halatta da ita matar da shi waliyanta su yi ittifaki ha? A kan barin duk wani abu banda addini a ce ke duk wanda ki samu in dai musulmi ne mai addini to a daura aure kawai ba magana kyau ba magana wani abu eh, amma banda addini ba a cewa duk wanda ki samu kawai kai tsaye أو A حق للمرأة shi kini كني safa haƙƙin mace ne da kuma waliyinta eh don wato duk kullum aibi in ya faru ga mutum to sai ya shahi wani eh da yanzu misali idan mutum ya samu ɗan iska ya bashi ya bashi kanwa kai aka ce wa ɗaura mata aure sai a ce wani to da yawa waɗanda za su ce zuwa ne kai kana nan kai yanzu ka ɗauki wanke ka bayar ga wani <laughs> ko ba haka ba sai ta sai ya shahe shi kuma in mace ta ce ta yi abin asha in za a yi kwatanci sai a ce ai kanowa ne <laughs> in ba a gane ba ce ko ne da eh, ya kanowa ne kaga kawun ta sha mai a koma wajen kakanni ko ina dai sai an gewaya akalla sai an ɗebo mutum goma goma ko wani ɓangare saboda haka dole ne ka koyar da ɗan iska ya tashi cikin gidanku don duk abin a sha da ya in za a yi kwatance sai an taɓo ni cikin gidan ko a ce ɗan wane ko a ce ɗan wance in ba a gane wancan ba sai a ce kanuwa wani wanda take aure gidan wani ta ga kawun shi ya samu <laughs> eh to saboda haka to ya halatta su yi ittifaki akan malin kafa'a din akwai abubuwa da dama waɗanda su ake kafa'a da su a ce da gidan su irin nasu wane ne ya zama kaza ya zama kaza to a ce duk ai watsi da wannan wanda zaman gada ki yayi tsawo ce eh lalle yayi tsawo to ya kamata ki aure to za a yi ce to gashi yanzu ba samu a ce to wanda duk an ka samu in dai musulmi ne in dai yana da addini to a daura miki aure da shi sai na yarda da shi kenan an samu sai a daura aure ko ya tsore mata ko ya yake dai a daura auren kawai wala wala ali muslimin ala kafiratin babu walittaka ga musulmi aka wadda a kafira a haka na aka ci illa sayyidi sai dai ga shugaba fi arika yi ga bayansa in mutum na da baiwa kafira to yana ɗaura mata aure don baiwa shi ce kamar akwai kake ba mai hana ka sai ba falahu ijbarun kuma ya samu ya tilasta bayi ne don su yi amri wala yujbar huwa amma shi ba za a tilasta shi ya musu amri ba bayan eh. ta wajen abdu da gairi izini yi sayyidihi idan bawa ya ce wa amri ba da izinin mai gidansa ba falahu ijazatuhu ya samu shi mai gidan ya zartar da amrin ya tafi wurin yawo sai dawo da mata yawa ne aka yi mata ni samu mun yi aiki ne mun samu yan kuɗi kuma ni gama tun da nake so an ka yarda an bani amro amma ga ta ne kacce ta to kenan a zauna lafiya in ya so kuma ya ce magana banza a nan ka kai kai wani kai ta yi gidan kai ƙara gani kenan <laughs> kenan sai auren ya kwance sai da ta zuwa idda lala amatu amma ban da baiwa bai baiwa ta zo ta yau amri ta taho da miji gidan shugabanta to shi wancan bawa da yayi amri ya taho da shi sun sa'an nan laifin lahu man uhurra za'ata idan ya sake ta saki daya to in yake zai mayar da ita mai gidan bai da iko ya ce bai yarda ba ku gane ko tunda ya zartar da auren nashi to yanzu in ya sake ta tattali to kuma sai sun ka daidaita ana so a koma to bai da dama ya ce bai yarda da wannan komen ba ba shi da dama wala ijbaru ala alfurqati kuma bai da dama ya tilasta shi ce sai ya saki matar wala yan fasiku bi bai'i kuma auren shi bai bude ba don an sayar da shi ko an sayar da shi yana nan da amre ne mata sai tana nan matar shi na an gama da cikin kullakullan aure eh an karanta ya ba babin aure an karanta risala a babin aure shi kuma an kanta mana wannan ya ba bata kullawa eh shin yayi aka san wannan ina neman iri wani iri na mutum an yi kaza an yi kaza al'ada ce ta kuma in ka duba ga dukkan sunnoni ko a hadisi in an zo wurin aure sai an yi gabatar da wasu 'yan maganganu haka na nishaɗi don wurin murna ne wurin jin daɗi ne don an ce har sai ka yi kirari ka ce wannan tiyata wadda zan ɗaura mata aure an yi kaza kaza gare ta kaza gare ta shi za ya tashi ya ce nashi ka zagare ka zagare da sauransu eh, ana so a gabatar da wani ɗan abu haka wanda za a yi dariya da yi haka dai a nuna dai an zo shuka wani alheri eh, kafin alheri shi ake yi cikin taro sharri ko baiwa ko mutum mutu sai an ware eh, <laughs> na ɗora Hatsuwa guda guda sannan daga baya a haɗu bayan gani to mu ci gaba a tsaya nan ina yin mutane wato littafin irshadu salik